da hudu darasi ishirin da biyu a cikin tasirin alƙur'ani mai girma da mun yi darasi ishirin a suratul mun yi darasi goma sha takwas a suratul al'an'am kafin da ta ayar da ɗari arba'in da biyu zuwa ƙarshe ayar da ɗari da sittin da biyar wannan shi ne zama na uku a suratul a'raf empat ayat berdua ayat lima ilham dari ayat musyadah dari angkat mana di Ubangiji Subhanahu wa taala mana da sinin bayan ya ga cewa ya halicce ya ba dunia di na duniya sai dai ga abin da ya girmama a karo na na'am da shi a sanadiyar sai ana cewa ɗan karna kuma sauran hakika muna ce ku ya kuɗin adam daga asalin yin ku da taɓo kuma sauran naku bayan kwaɓa taɓar sai kuma kuka zo muka gina su kuma kamtar ku da masani kuma kuna da ku da duk mala'iku sai suka yi sujada banda iblis dan mai kullu ya sani shi ne kasance ke masu sujada ba saboda girman kai da ganin cewa annabi adam da isa a yi masa sujada قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك يا ما منعك ليه la tasjuda falati a mati amatu kana jinni qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yesi shishina ana khairun ayyi rabbi shina khalaqtani min narin ni ka hanci da wa ala kata rubin din shi kuma ka hanci shi da shi a isa maddar da aka yi ta ita ta fi maddar da aka yi goro isa wannan kiyasi ne na banza na wuri da shi da ke wanda ba ne ba na قال فهبط منها bakatayya da za ka yi girman kai a cikin jama'a ma'ana kamar da kuma ka ba matsayin ka bane an da tabbarbiya a ce ka yi abu kai girman kai ka yi ba ku don ka fita in na ka كما قلت لك قول البركات والبركة شيء سوريا من العالم قال إنك من المنظرين يا الله كما تسمع الدعاء بنسي أكشي يا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم mafi ma a wai sai cin da da yi da da wasu da wata karshen da yi na yi rantsuwa sai na zaune su da barki ka wanda yake da yi ta ce na hana su ne. Fon ma تبرز ويخلق من هذا المستبرز تدرب تبرز وعن أيمان الزنا المستدرس وعن الشرائح الزنا المستهاوز ولا ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذهوما مدحورا Allah ya ce mu daga cikin aljanna kana madhuman abin aibatawa wanda aka musata da shi madhura wanda aka yi ta shi aka koyi shi daga laman tabi'aka minhum la la anna jahannama minkum ajma'in Allah ya ce kuma tabbas Allahumma la ilaha illa anta la ilaha illa anta ya adam na rantsuwa sai na cici kyautar jahannama da ku ga baki ɗaya da kai su na to wannan ayoyi daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta goma sha takwas ayoyi bakwai suna magana a kan harin kama da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi da su da Allah subhanahu ولا تتبع قلوب ما تتبعه الله ولا تتبع قلوب الشيطان من ذلك الشيطان وكتبت تلك عفوا من تلك يوسف سني ولا الشيطان من سني إلا يعنى إذا والأن يزول الأهل والذي تكت عن درس المجد إلى وسني سوى wannan aya wannan sura ita ce aya ta biyu a jerin ayoyi na biyu bayan suratul baqara ubangiji ya kai su mana abin da ba tsakanin shekan da annabi adam da ubangiji ayat suratul baqara ta yi bayani da ilai ita tun kafin ma a masu shekan nan gaba abin da suka yi na ganin cewa duk mutane suka zo duniya ba za su yi ba sai Allah da su ba haka bane wannan ayat sai ta fara mana cewa ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السالمين. an samu maganganu na da yawa akan hakikanin samun wannan aya misali wa ɗan karamiya hakika mun mu sun masauwar namu sai kuma muka zo muka tsoron da to ana an ce kalaka na mu sannan an ce sauwar na mu idan akwai alkalku akwai ne al-taswiri to wanne ne ya rika ruwan kenan ko shakka babu alkalku shi ne a farko sannan al-taswiri na biyu kenan kamar misali a ce design da fashion hmm. ko creating the design Allah subhanahu wa ta'ala shi ne da ya sa shi ne ya shi cikin halittar ko halittar annabi adam ta kasance da tabo da yi kamar yadda abin alƙur'ani suka nuna kuma faɗa karatu mu na baya sannan sai kuma aka yi bayan an kwaɓa yi sai aka yi aka fitar da kamannin sa kamar yadda sauri sa ta ya faɗa wai ƙara wa musamman wa'in للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد المرء الصائم من حقه المسنون neither had it stricken Yunus al-Salim min حقه لأثر يحرم شيء ونوي من الأعمال وسألت أكيد an san tudu ko wannan hakikatan da irin wannan duk Allah ya kan ba kuma da hannun sa mai girma mai rauni da ɗaukaka kamar yadda kuma ji sa wata ya faɗa ka faruta an kuta layi. al'ali. Me yasa Allah ya ce ya ya ga kuris na mana ka an lantar kuma ta biyar da iya. Me yasa ka ke yi sujada ga wannan halitta ta tuna. Ta gabarta. A tattarta a tattarta kayi wato kayi girman kai na kuta min al'ali ko ka ganin cewa kai kafin kowa. Kala lama a kulle a

da idan suka suka suka faɗi Allah ya ce musu in ba da iblis ne ba ya iblis da ba da kuma da kawai ba ya kamata wannan shi ne abin da shehul mufassiri muhammad abu ja'far ibn jarir al-tabari Allah ya kamata da rama ya rabai a ibn kathir ya kawo da sufyan sauri da amash su kuma sun tarko a sufyan sauri سفيان بن سعيد الثوري شيخ ملك أعمش بن سليمان بن هران الكوفي آه، أبو محمد الكاتبي بن سكة بن شمال بن الستة شيخ ملك بن خالد بن عم شيخ مصدوق من رواه البخاري كاعتبار رواه البخاري وأصحابه المسلمين الأربعة ابن المنصار أسعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه daga Sa'idu ibn jubair daga abdullahi ibn abbas Allah ya kare da gare shi yake cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum hakika mun halice ku sa'annan mun fitar da su da kuma kai ku ya قال سيدنا يا حبيبي وخلقوا في أصلاب الرجال da Allah ya ma'amma ya amfani da kalmar jami'i kana ina ku na'am na cikin to ai ga baki dai mutane an karance su a cikin tsatso na maza mazaji tafiya da su maza an san tsatso ko tsatso shi ne abin da ke tsakanin mara mutum da mara yin mutum wanda shi ne asalin tsatso da hausa wanda dabba na shi ne mutum yana shi kuma nan ce matattara tukunyar da ake girka a hayawanatin manawiya na adam na mutum aslat din da kuma a asulu to an an an adana su an an halarce su shi yasa asalin da mutum kurmuzun din kamar yadda mu yake a shari'a yana tattare ne a jikin tsatsan namiji ita shi kwai ne da yake taimakawa wannan hayawanin a hayawanin manawi na lokacin da ya sauka a cikin a cikin mace idan sai Allah ya kaddara sai ya haɗu da kwan mace sa'adun zai zama mai amfani in bai haɗu da kwan mace ba to ba zai zama ba ba za a samu shi ba to ya zama sai dai zama kwanci za a fitar da shi ba zai ba zai amfani ba to sai ya zama creation din asalinsa an yi storin ɗinsa a cikin bazar namiji lokacin da namiji ya upload da nisa to yanzu abin da ya rage saura a taswir kamar wannan ah, in ka ɗauki magana Allah ya Abbas kenan shi kuma a taswir din yana tabbata ne a cikin mahaifa domin idan ya kamar da muka faɗa in ya sauka a cikin daga tsatsan namiji ya shiga cikin mace ya haɗu da na mace to sai ubangiji ya kaddara masa rihla a cikin rahim a cikin kanatar rahim canan. na uterus to wannan channel ɗin wanda nisan tafiyar kamar yadda likitancin zamani ya tabbatar tafiyar santimita biyar wanda in ya je sai biyan ƙararin jiki to a wannan ƙararin jikin a nan ake canja shi tun yana nan amani ya zama ejaculated sannan kuma daga baya sai ya zo sai ya samu ci gaba a cikin kwana arba'in gaba ɗaya zai gama marhalarsa a marhalar imaniya sai kuma ya canja ya fi sai zama al'araka al'araka ko kuma kamar da muka kamar gudan jini abu da yake fitowa a cikin dabba an yanka ta bayan jini ya gama zuba addabar masu to kuma in ta yi kaki wani abu da yake faɗowa da gudan wanda shi ne alaka to shi ne gudan kenan yana kama da kamar idan za a yi kunu ko kuma za a yi ah, na'am kunu ko wani halin ko wani abu nan idan aka dama wani dan gari da yake a cikin gari da mafi da ba ko kamar haka yake a dunkule ko shi wannan mutuncin asalin mani ne da yake amshat ya da na mace ya kuma fara kamar gurɓacewa sai ya kauri sai ya zama wannan to amma da haka yana da kullutu yana da haka lagalabi da kuma kullutu haka sai ya kwana a Ka kaga an canta shi daga asalin kamar sa an kuma da shi wata kama to within 40 days kuma sai ya zama alaka shi ne a sai zama mutuka wannan alaka blood clot ne to in ya zama mutuka kafin ya zama complete embryo to sai ya yi passing stages an ce akwai da larabci ma suke kira da turanci ma suke da suna cewa yana zama plastula suna ce masa al plastula yana zama mulula wani abu ke kama da mol to kaga Allah yana cire shi daga kama zuwa wata kama to wannan fashin da sa idan ya cika ya zama wanda ya zama morula daga morula kan sai kurzul kurzul sai ya rabu biyu sai ya rabu sai ya rabu tabbas sai ya rabu goma sha shida sai ya rabu arba'in da biyu sai a haka tamanin da kudu sai ya dinga domin sai ya zama kuma millions of smaller particles to wannan a ciki ake initiated in charge to a lokacin nan taswirin an yake faruwa a lokacin wannan sarkin da su sai a da kundi da su sai a da biyu da su sai a da da shek na ciki sai a fidda da karkata sai a yi komai sai ubangiji halittar masa da shi sai kuma a zo a sa wa kashin nama in aka sa masa nama sai a bar shi a cikin sai kuma a musa masa rai قال da في أصلاب الرجال na صورناكم في أرحام النساء dan haka a wannan akasin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi wanda malaka wanda ya yi al-Imam al-Hafiz ibn Kathir Allah ya tsamsa rahama ya kawo yana tabbatar mana da cewa wato ainihin fadin Allah wa laqad khalaqnakum jumu'ati mana ala hakikati mu 'yan adam mun halarci ku a ina a cikin tsatsan iyayen maza sun masauwar naku sannan muka zo muka yi muka fitar muku da fasali a cikin mahaifar uwa ke wannan imam al-hakim a cikin musadar ya rawaito shi da sharadin bukhari da muslim ne cewa da kharija wannan magana ta Allah ibn Abbas wannan aka na Allah ibn Abbas Allah ya kare da gare shi ah, haka da ka imam bai ya kashi a cikin ashura ashura iman ah, da wasu hanyoyi daban-daban wannan ra'ayi na farko ke khalaqna hum ay kullu fi asari rijal kuma da Allah ya ambata da ra'a wa subu ibn masawwana kuma sai wa subu bi arhamin sa الحافظ ابن جرير الطبري الله يتمسك رحمه جد المفسرين يا كاونا سنجاب بيان في احكام القران جامع بيان في كتاب الايه القران تفسير الطبري هنا kuma ya karɓi wannan magana haka zalika ya zo kamar da ibn sai ya kawo a bayar sunni da rabi'u ar-rabi'u anas da qatada ibn di'am ibn qatada as-sadusi da kuma al-dhahhak ibn zalim duka akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala khalaqnakum thumma ku. suka ce a'a khalaqnakum ay khalaqna adam thumma ku. ai sawwarna da sai rato kun din nan ta farko min itlaqi kulli ne wa rasul juz'i an faɗi adam din amma ana nufin ba ko mu an ba wannan kuma is normal ayani saboda za ka iya cewa wane ya yi kaza in za ka wani ya yi sai ka ce mu wannan ka komawa ko sun ba za ka ga haka suke yi sai wani bangare ya yi abu amma kuma sai a ce duk gaba ɗaya wani da muka misali a sanda maza za su ɗaya tafi mu maka jin musulmai ne suka tafi wasu ne suka amma hassan rusa wuce yake cewa ajin na kai da na a yi mu gaba ɗaya mu in lamta rawa da zai wani na kama Allah ku da wani يبارين أسنة مسعدات على أبكارها أصل الدماغ سيسي فإن أعرضتم عنا نخذ معشر المسلمين هذا جاوة نسكته مكة مسلمة الدبوة وشعب هذا ذلك ينزل ko a ɗauka mana يا yaran mu yanzu kakan zo ka ce in kuna magana da ka ce mun yi mulkin na mun mulki Najeriya tsawon shekara nawa wajen arewa amma mutum nawa ne gaba daya cikin arewa tun da aka ba da ya ta zuwa ba su da yawa amma tun da ka ce mu kana nufin wasu daga cikin mu ko kuma ka lokaci su mu san da muka yi mutum yan arewa mu ma ai mai muka yi ko mun yi kaza amma kana nufin wasu daga cikin mu don haka da Allah ya khalaqna ku yana nufin ai khalaqna abamu shi yasa malaman hadisi suna da dabara lafazin haddasana ba sa sacewa da lafazin haddasana a matsayin siyan al'ada sai in sun tabbatar mutumin da ya ce haddasana ɗin baya kansa domin an kama hasanin basari Allah ya karka da rahama saboda wayo in ya ga akwai kalmata yana so ya yi ruwaya daga Abu Hurairah shi ko bai taba jin Abu da ya yi magana da aka yi dai hasanin basari ya yi ruwaya daga Abu Hurairah in ya ce Abu Hurairah ya gaya mutu ya yi karya shi ko ba taba kama shi da karya ba to amma ya sa shi sai haddathana abu hurairah wanda musan hadisi ya ce girman malamin nan kawai hadisin yayi amma da ce haddathana abu hurairah ya zantar da ashe ba shi yake yi Wa yana nufin da abu hurairah ya zo garin mu ai ya ga ɗan garin mu ga ɗan garin mu da ya ni ma ɗan garin ne kamar yanzu mutum kamar ni da bai rayu da sardauna ba in wani abu ya fara ce ai da ma sardauna ya gaya mana ma'ana ya gaya mana mun dan arewa cewa kaza an ta ko kamar yadda kuma za su iya amfani da lafazin mutum ɗaya kana nufin jama'a wannan shi ma ya tabbata a larabci guda ka da suka tada ibn da'af ibn da'af salusi su ba qasim ibn zaki ah, da su ar-rabi' ibn anas da suddi suka ce khalaqnakum ay khalaqna abakum adam domin annabi adam shine aka cakuɗa yanku aka umarci mala'ika kamar da yazo a cikin hadisi ina jin a bayanin akan iblis mun yi ya je ya nemo kowane nauyi na kasa aka kwaba a halitta a nan to sun ba sauwar naku to wannan sauwar naku kun kum din lamiri ne yake komawa zuwa gare ni musu duniya na'am to amma gaskiya wannan duk da cewa ta fuskar doga mustaqim amma yin da kare ce wa eh, na yaya za a ce halakana ku kashi halakana adam sun masawar na ku sun masa ku ko muka yi fashi da ku da shi annabi adam ba a yi lokacin da yake mani ba ko gudan jini ko gudan tsoka mu ne aka yi mana haka amma shi annabi adam haka ubangiji ya halitta shi kawai wanda ka wata ra'ayi na farko da ibn jarir ya karfafa shi ne ra'ayi daidai halakana ku sun masawar na ku mun halice ku sannan muka zo muka tsera muka fita da fasali kuma kunna ne mala ka tujiru ni ala fasalu illa iblis lam yakun min as a hadisi ya karɓa a cikin sahih muslim imam muslim ya kashi cikin kitabun zuhur wal qam hadisi na dubu da ɗari tara da casa'in da shida daga ummuna Aisha Allah ya kare da gare ta take cewa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawo kullu kashi mala'ikatu an halicci mala'iku daga haske wa kulika iblis min marijin min nar shi ko iblis an halicce shi wato min marijin min nar daga asalin yunkun da wuta ثم وخلق آدم مما وصف لكم شيء وعلم آدم أبدا أن يعلم القرآن الشيء كان يشيش من كرمت آية وما هو تنكر من بيانه لا مقال بيانه بكونه har haka zalika hadisi ya tabbata a cikin kamar yadda imam sunni ya kawo amma shi imam sunni ko san bashi da riwaya ta Allah ya tsara da rahama a cikin addu'a da mutum saboda yana shi mutaakhir imam sunni ya rasu shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya to ba ka cewa imam sunni ya rawaito a yare na ilimi sai da ce ya koro ko ya kawo ko ya ambata a cikin abdul mansur ta hanyar ibn marduya shi kuma ibn marduya abubakar allah ya kanta da rahama yana da tafsiri kuma tafsirin sa cike yake da riwaya to amma da asafin shari'i mu mu samu tafsirin nasa sai dai labarin da duk wanda ya ce maka ibn marduya ya rubuta kace to sai ina ga gani sai dai ka ce duk littafin manya da suka rayu da littattafan imam suyuti ya koro daga ibn majoya ta hanyar abdullahi ta hanyar abdurrazzaq ibn hammam as-sanani daga ma'anar ibn rashi as-sanani daga ibn shihab az-zuhri daga urwasu bin zubair da umina aisha Allah ya kare da kare ta ta kara cewa maza su yana cewa khalaqa Allahu malaikata min nuril arsh mala'iku Allah ya halitta su da hasken al'arshi wa kulika jam min nari sukar aljanu an halitta su da wuta wa kulika adam min ma wasu balaku an halicci annabi adam daga abin da aka sifarta kanku a cikin wannan sura ya kuma zo a cikin wata riwaya ƙarin akan cewa wa kulika shi ruhi min al-za'faran su kuma ruhi an halicce su ne daga za'faran idan ku manta ba akwai hadisi da kawo ku cewa lokacin da aka halitta annabi adam aka fara shi sai aka bar shi masha Allah tsawon wani lokaci to shi kan a lokacin yana sama in yi girka sai ga shi sai ga yana da ciki yana da zafi yana da dubura balan ba a yi ba'a wa ajwa da ya gan shi yana da ciki yana da dubura yana da zafi alima akan wukhalin da ya sai ya gane cewa lallai wato annabi adam halitta ce da ba za ta iya mallakar kanta ba za ta iya cin nasara a kan ɗan kuma tun farko ya jarraba ya ce nasara domin sai da aka yi alƙawari da annabi adam salam amma kuma sai ya zanto saboda rashin wannan cikin da yake da shi da baki da dubara sai ya zanto ya kasa turewa kuma Allah ya ce wa laqad aqidna ya kaga shi ne an adabul tamadun na'am wala tajid lahu ala al-ma'ruf yadda yake a farko da muka gaya masa a wajen sa ba amma da yiwuwa kuma sai Allah ya karɓi masa balma malaman tauhidi sun faru akan cewa matsayin annabi Adam bayan an sauko da shi daga aljanna ya fi matsayin sa lokacin da yake a aljanna sai shi kake ce da Allah subhanahu wa ta'ala ce ne sai shi ana kairu da bukharata na nar mukhrata wa kai gashi mun ba da dalilai da suke nuna cewa anan shekar da yi ƙarya ba Ya haka yasa ubangiji ya kawo shi alaƙa bin ikrar ala khalaqaka min nar na'am khalaqtuka min nar wa khalaqtahu min tin to amma sai a babin na jadal ba dole ne idan mutum ya kawo maka gaskiya ya kuma gaskiyar tana nuni akan abin da yake yi shirewar da shi abin da yawanci a wani nasu ba sa sani idan eh, ana munazara tsakanin yan bid'a da ahli sunna to su mutane da suke sare shi ne ahli sunna su kawai kawaitar da yan bid'a ma'ana shi dan bid'a ya tafi wa komai ko kuma yanzu duk abin da zai faɗa ƙarya kan ta zama abin ba haka ba zai iya faɗan abin da gaskiya ne amma sai dai na yarda da ala abin da yake so ya kafa guda shi shaitan anan da ya ce ya ba zan yi da a gare shi ba ka halitta da wuta ta halitta shi da sabo to ba haka bane haka ne da gaske ne amma to dan na halice ka da wuta na halice shi da ko sai ka yi masa sujada to an halice shi ran ne yake ya wanda shi yasa malamin a kai masana suke cewa awwal man qatala iblis kamar da ibn ne kawai kawo za su da labar farkon wanda ya fara analogy shi ne iblis shedan وما عبدت وما عبدت الشياطين والشمس والقمر الا بمقادير kuma duk bala'in duniyar nan da aka shiga kaga ana bautawa a shekaru ana bautawa mutane ana bautawa aljanu to duk wanda ya bauta kiyasi ne janyo masa shi yasa ibn al-qayyim a cikin kitabatul lahfan yace abubuwa guda hudu su suke mutane guda hudu su ne wanda suke halakar da al'umma na ɗaya tsarin siyasa shugabanni in aka yi shi za a samu shugabanni wanda ba na garba to za a ɓata domin su ɓatattu ne kuma sai su ba sannan wa tsarin akhisa da kuma waɗanda suke ma'abuta kiyasi wanda sai su zauna sai su ta tunani sai a ce su aika za a duk abin da aka kirkiro na bar gurbin al'idu dangane da abin da suna sunayen Allah kiyasi ne jami to da wannan ne ibn hazm Allah ya karta da rahama wani min qablihi da al-Zahiri Abu Muhammad suka kafa hujja da wannan kissar da hadisar akan mayar da kiyasi a cikin masajidar tashri source of shari'a muna da kitab wa sunnati wa sunna wa ijma wannan majma'un mujma'un alayhi bayna ahli sunna القرآن primary source حديثي primary source إجمالي secondary source بس كما سكتي أعلى لك وبين أمكم سنة primary source of sharia أنا أقول لك أقوم wa والسنة والإجماع إلا إجماع الأيوتي ينعدل yana kulluwa ne sakamakon duba da nasi ne alqur'ani da sunna duk ijma'in da ya saba wa nasi sarama da ba za ka yi shi ba to sai kiyasi ne ana fitar da hukuncin matsala da Allah ba a ji abin da Allah ya faɗa a kanta ba a ji mai manzon Allah ya ce ba amma akwai wata matsalar ne kamar da ita ita tana da hukunci to sai aka yi waccan matsalar sai a ga wannan sai a ga to ai suna tsaye shiya wani abu in kawai me abu da suka shi yari kwabar sai a samu masa suna ce shi ne illa wannan formula in aka kalle sai aka to me yasa Allah ya haramta wannan ai saboda kaza to kuma kaza nan is found in this to tun da aka samu to wannan shine analogy a ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan sai dai kawai abin da malaman su suke takhrijul manar tahdidul manar tanqihul manar wannan wani abu da dogo wannan ba shi ne haramta ba A ah, muna da bako da ya kawo mana ziyara a ah, ɗan uwa da yake gabatar sosai a masallacin wannan da shi ma kuma yana cikin malamin masu tafsiri mana ya masa barka da zuwa kuma tare da nuna godiyar mu akan wannan ziyara Allah ya tsara da kai yawa malamin Sheikh Bashir Suleiman kuma yanzu yana da kusan zai ce Debo can na da shi ma wani aiki na da'awa sada da vam baš i vama ja to pa ne da vam su batica to sam sa nja vama da ga ne mogu da ti batica Hvala mi da je sami ali ne se povijem od rođim i sami da je kao razmanje prosim da vam posljedno a da ne bih rano pomagi o ali ali ti o sam biti i da je mani Hvala vam da vam hvala sada vam rekao Hvala vam da vam hvala

ake samu a cikin wannan wata wani Allah ya a cikin wanda za su yi a tuba malam da yake bayanin man da tafsiri a nan Allah ya kaga ba yau ne ko kuma fatakon ne farkon abin mu da shi ba cikin ba Allah mun ta addu'a wasu ayyuka da daban su kuma dai ayyuka ne na addini na addinin musulunci da haka a kusan zan ce mun kai juna alhamdulillah Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu ba wata tsaraba ce na zuwa ta mai yawa ba ya ce ba na zo ne mu haɗa fuskoki mu kai juna mu kai sa gaisuwa da addinin musulunci irin wacce addinin musulunci ya sarrafa cewa ka buɗe wa ɗan uwanka fuska ka yi masa shimfiɗar fuska ba hauke yake har ya kuma ta da haka ina da Allah ta baraka ta'ala yadda ya haɗa fuskokin mu a wannan masallaci da sauran wurare da ake gabatar da tsaye kawo wani malami ya yi kuma ga mai shawara ya matashi ya sani a hausance in an ce abu tashi to fa dole wata rana zai dawo masa haka ne ko to dawo masa na hanyoyi biyu ne ko a farko ko ma a faru ko ka gaskiya ba dawo masa tashi dole za a dawo masa sai ko a farko a hankali ko kuma a faru ɗaya biyu ko ba ka ba saboda haka in ya duba rayuwar da ya ga yana kwatanta irin abin da wannan malami ke kwatantawa ko kuma shi ma na ta tashi ta wani bangare ne daban cikin sabon Allah akwai mutane da yawa waɗanda za ka karar kasancewar su matasa bai amfani su Allah ya tsawar saboda haka ya fi kyau a ce ka zama to shafin na shafi ba da shi ka zama to ɗaya daga cikin mutanen da ke kyautata musu tsammani za su ga ni'imar da wani da ya tabbata shi amma ya hadisi ya tabbata da da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mata sanu da ko ni ma mata ne Allah ya kara mu kuma suke matsala a cikin mu na rashin lura da dan ba a fara kai rashin lura da Allah ya dawo da amin Allah ya gane da su cewa wannan abin da suka sa gaba ba amin to wanda wadanda suke cikin sahabbai yara ne kanana amma yawancin ada a koma amin Allah ubangiji ya amin وبلاغ الدين على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ubangiji ya sa cikin bayan sa da yake da cewa a yi wani al'arshi yau na zai da illa biyu gaskiya ma na kamar da ya faɗa sha a wani aiki na alheri akwai women women for health wani abu na ne da aka gayyaci religious leaders a ciki wanda dalilin shi kowanne yana eh, da sirrin nazar da islam kuma gaskiya wani ziyarce shi a wurin tasiri da karamci kwarai da gaske Allah ya saka masa da kuma Allah ya karɓi ayyukan Allah ya fara masa ikhlasi Allah ya amfana da al'umma da ilimin sa Allah ya ba shi arziki na duniya da lahira Allah ya sa mu ita ce kuma mu muna godiya kwarai da gaske Allah ya da a ah, to kun ga kun ji game da abin da ya shafi wato wannan abin da ya fi da shi nan sai shi kan yi da shiga ta ciki ya fita ta waje na'am har yi nan an halitta annabi adam an bar shi kamar lokaci amma abin da mutane suke cewa wai an halitta annabi adam an bar shi shekara dubu saba'in sannan ne ba ya shekara dubu saba'in ba wata ba wani dalili na ta kama kawai sai wani ma abin attarin da mahallin tarin ba lalle ka samu shi har sai inda mutane suke zuwa da su da sai a ba hankali na'am ah, akwai matsalar da mutum tattauna da kuma ba mu tattauna da nan ba saboda akwai matsalar da su fita sai dai kana ta da ilimi ya kamata da ba na cikin zuciyar mutum duk lokacin da ya gaba da ita to ya tsaya ya gama da ita gaba daya ko ka samu da ta shi ne matsalar shi shi dan tun aljanni ne tun asalinsa ko kuma mala'ika illa dai kawai zan ce muku arrazi kamar yadda muka tabbatar abin da ya fi shi ne ba mala'ika ba ne da amma aljanni ne mun kawo ayoyi ba su kuma mai ta ba to yace ana khairu min mukhalaqatan min ya yi sai yake ganin cewa unsur matar da aka yi mutum da shi matar da aka yi mutum da shi matar ce ta tabu shi kuma wanda da aka yi shi da shi manda ce da ta wuta to a garin sa violence na wuta da kuma kwarjinin wuta ya kuma tsaro wanda kuma ba haka wani ya yi kusuri na domin in ka komo fizikali ma in ka kalli tabo shi tabo yana raya wuta kuma kashe ma domin duk abin da ka dora shi a wuta to ya gama yawa in ruwa ne sai ta kone oxygen a hydrogen da ba ɗaya ta fitar da shi hmm. sai ya zama ba kuma ba kuma a ana ana nan oxygen din ma za ta kone zan to ba shi ba in abu ne ka sa shi tun yana nan da full staff ɗinsa da komai ana nan zai dinga rabuwa zai rufa har karshe sai ya zanto gwargwadon da kuma abinci gwargwadon yadda ake fitar da amfaninsa haka za ka ko mutum ta samu sai ka halakar da shi amma ƙasa ba za ka zo da tsiri wanda ya bushe amma ka sa shi a cikin ƙasa sai kuma ya fito sai kuma ya ba da tsirrai ma sai ya raya duniya wannan aka koma wajen amfani kenan kuma shi dama ana samun fifiko ne ba ta hanyar amfani ba wai ba shi sai a manza kana ga yake misali ko ba ka ba wannan yana amfani da jama'a wannan ko ba ya amfani da jama'a shi ne aka samu ba a san kwace ya yi na na ga wannan a ga faɗa aka ce wa aka ba cikin ya ce to in dai da shekaru na nan banza ni abdul ba sai kuma ina wanga shi abdul ba eh, kan ba zo da aka yi da tabo ta huta ta wani bangaren sannan idan ka koma ta bayan ma fizikali ne za ka kamar kasa ta kamar da wuta ta huta amma wuta ba ta iya kona ta ruwa duk inda wuta ce ba bata isa ta kona ta ko ta kawar da shi daga samuwa ba amma in bala'in wuta yi bala'in ruwa ya kasa kashe ta ne ke shi na kasar da ake biyowa ba to amma shi kan tunanin sargagge ne bai yi wannan tunanin ba to sannan kuma sai ya koma from the genesis shi shi yana ganin cewa kamar wuta ita ce asali sannan sai kuma ta kuma daga baya wanda kuma shi ba haka ba domin ita wuta ba ita ce da kanta ba daga wani abu ne kuma ban aka bibiya aka koma asali tabo shi ne kuma wuta domin wuta a nassi na shari'a da nassi qur'an daga bishiya ta ce kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul waqi'a afa afara'aytum nar afa afara'aytum nar allati an sha'atun شجرتها azaba Allah ya ce afala aitum naran da fi turu ku ba ni labari game da wutar da kuke kurawa kuke gwada kuke kunna ta take hango ta antum an sha antum an sha antum shajarataha ku ne muka halicci bishiyar da a jikinta ake samun wuta an hannun shi ko mu ne muka samar da bishiyar da daga cikin kauta ne zuwa na hamta ina tazkiyar mu ne muka sanya wuta ta zama wa'azi da za ta tuna mu wutar lahira wa mata'in kuma sannan abin daɗi lil muqwina ga muqwin al muqwin wa matafiya kenan domin asali an ce akwa to abu ya zanto ya babu shi ko ya da abdata bin jawad kalli wa in saba da abdata wasla kullita min talab al taqadam ahdu akwa wa akhbar ba'da ummi al haytham akwa bima'na ya zanto ya tsufa ya daɗe ba jama'a a ba a fara kun ce din ma'anar su daya sannan ya dara mai yadda bil'ani ya yi sanari akwa wa fara alaiha samun abu to alhukun su ne matafiya saboda suna tafiya su yi nisa su zama inda babu kowa lokacin da suka fahimci kansu a daji in sun yi sai sai an kunna wuta ake jin daɗi kuma sanda suka shiga cikin tsoro da razana da yunwa wutar suke hangowa su gane cewa an zo gari akwa to wata a yi to kaga da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ne muka kirkiri bishiyar wuta a shi wuta da bishiya kai kenan bugu da kayan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa mana cewa shine wanda ya sanya daga shadar akhdari na daga bishiya wata take koriya Allah ya halicci wuta daga cikin ta to ashe kenan wuta ba ita ce ta ce asalin ta ba ita ma daga wani abu aka ciro ta an yi extracted din sa is an extension of one abu shi kuma ko ba extension ne na komai daga jikinta ta ake fitar da wasu abubuwa to kaga da ita yanzu saka ta ne idan ta ta samu sannan ko da ka dawo bangaren physics A ina jin muna da physician a nan ko asalin wuta daga jikin in ana su ne solution na wuta ba in tiri ne kafin ba ku kunya kan hadisi kaga asali ai ana samun wuta ne daga haske ko ba haka bane shi kuma haske yana da nasa ma'anar a wajen masana fiziya wanda daga haske ne ake samun wuta wanda ko da mata ta kibri a shana abinda kaga asali ita ashana ana samun aure ne tsakanin maddar da akwai wuta a cikin da wata maddar da akwai wuta aka yi amfani da heat and mechanical energy mm. sai ka ga an samu wuta shi kuma ta kofa akwai wani abu da za ka yi ka same shi shi asalin ta dama haka yake inda ka gan shi a haka yake saboda haka shi dan an fi karfin sa ta ko'ina kuma duk wanda ya yi shi bar gurbin kiyasi to ya bi shi dan amma muhammad da nabi shi ne Allah ya kira da rahama ya nan arfun nabi fi shafi fi tafsir wa da shaykh ali ibn abdullah sab fi tawaf ali ibn abdullah sab ya hada da tahqiqin wa to ainin bakar abu zai a jiki na in kun manta ba Allah da rama ya kira su shafi ibn arsu bakar ma ya ba kai tin yana nan da a ciki da yake fassara abun a mujallabi na ɗaya. da yake fassara faɗin Allah zuwa matsala da kuma yin mala'ikaci a nan. To da ya kawo batun shekan da girman kan da ya ce da ya bayani don ladalla kuma yau ibn Hazar ranci. A kan cewa wannan ayar da aka a kafa hujja ne ta wajen rage ce, Ba domin misali su ta bar bibi kan bace ta Qur'ani kan bace ta a hadisi ne ba ni da lokacin mazaza amma yanzu haramun ne. Ba na mm. da 'yan kwayar ke sha. Tramon da 'yan kwayar ke sha. hatta ma abubuwan da asalin su ana yin su ne saboda magani su kuma wani hayyaci su saboda magani ake yi su to mutum idan ne ya yi overdose sai su bugar da shi sai aka ce haramun ne kuma wanda ya sha shi aka kama shi za a yanke masa hukuncin wanda ya sha saboda ba a haramta iya ba sai dan tana bugarwa waɗannan ba suna bugarwa sai aka yi kiyasu wancan akan wannan kuma akwai ayoyi da yawa na alƙur'ani da hadisai da ke supporting din kiyasi da aka za mu mayar musu da su nasu sai mu ce kiyasin da yake fasilin da yake ba kiyasin da ba za a yi amfani da shi ba shine wanda ya zofi wanda ya saba wa hakika ta gaskiya ko wanda ya saba wa nasi sai mu ce wannan kiyasi ne fasilin da yake ba haka za ka ji malamai suna faɗa sai su ce al kiyasu idan khalafa nafsa fala yaktabu bihi ko idan khalaqa alwaqi ko kuma in ya zanto akwai akwai bambanci na illa wani misali yan bid'a suke kiyasin musabaqa da kuma abin da suke da bid'a ai su ko kowa ya kuna musabaqa annabi ya yi Allah na rubuta yanzu ta musabaka addini ce kuma wurin ai musabaka ba ga ba ila ba ga ya ma'ana ba wai muna bautawa Allah da musabaqa ba sai da za mu ce jama'a kuka je musabaqa kuna da ayyuka kawai abin da bai dame mu a musabaka shine haddace qur'ani da farkar da yara su haddace shi ne abin da ya dace wanda kuma ya sakar da wata fatu yi wani abu da amma kai ba ka zo kana wata sallah ta daren watan sha'aban ko sallah ko azumi so babi a watan rajab sai mu ce maka me yasa kai yi bid'a an kace to ai kuma kuna yin lasibi ka ce to ai da ka ba a buƙatar ne a lokacin nan lasibi ka wannan lokacin annabi to mutane nawa ne da za a zama su shika kuma a lokacin ba a kira ta da a ce ana kira ta ne sai manzon Allah yake amfani da zai ce ya gani ka amma amma kai da kake yin azumi to ba ki misali a lokacin annabi ba a azumi ne kai azumi ba a san aljanna ne ana so kawai dai matsalar ba a yi shi ba dan ba addini ba ne ko kuma ka ce mana saboda a yi su ba su gano akwai addini to sai ku ke nan tsararru ku ka gano su sa'an da su gano ba ka ga wannan kiyasi ne akwai farik na illa hmm. don haka fasik na ba ne wannan wasila ce wannan gaya ce sai ya zaka yi kiyasin ma wasila alamar ma gaya ba zai yi ma. ta wani sati yanzu kai da ɗanka sai ka kuka ce da ɗanka a kai kada ka ƙara shan shayi da madara na gaya maka saboda kan ƙara da kan shayi kai kuma sai ka ka dafa shayi ka ka zuwa madara ma kawai yaran ce to baba ya za ka ce min ni kai kuma kake sha kai ma ka daina sha wataƙila ya kalli ya cewa ka hana shi ne shi mutum ne to ai kai ma mutum da kake sha to amma ka kana so ka gyara ka ce abin da ita saboda kai cikin ka yana lalacewa ne da madara ni kuma cikin na ne na lati to kaga akwai bambanci illa ina ce kiyasin da kai yaro da farko ba daidai ba ne amma in shi ma baban yana da haka kuma yake sha to sai aka kuma wani abu da ya ce to wata yayi saboda ina shan magani kai ba ka sha to sai kuma ya ce to ai kana shan magani idan kai mutum ne ni ma tun da mutum ne ka wani siyasa ba magani sha wata kai ce to ai kai shekarun ka ba su kai da maganin da ya gudu ka to kaga an samu bambanci ko dama kiyasi ko dai ya zama to sahihi ko ya zama fasi yaushe yake zama sahihi ya zama to illa abin da ya haka tsakanin abubuwa guda biyu sun yi daidai an samu bala amma in aka samu contradiction ko bariya tsakanin wannan aikan A da aikan B akan wannan course na tsakiya wanda shi ne illa to ba za a ba za a sai zama akwai jikar a cikin wannan analogy wani yi yana cikin secondary resources of shari'a da duk wanda ke karanta principle of jurisprudence ko usul ya san da mai shi wanda ta kawo saboda malamai suka tattauna matsalar in an zo ta a suratul baqara wasu kuma sun makarantar sun zo suratul arab suna tattauna a kanta ya kamata a ce an bari ta suratul baqara ana ko minhu ne min nar wa ko min tin mun fa cewa ga wutar da aka halarci iblis da su da shi al almariji kuma shine wato wutar da take harshen wuta wanda yake babu hayaki a sa shi aka halarci shaitan sannan kuma naru samu wuta da take ta asamu wacce take abin da aka kira ta naru samu saboda tana penetrating din duka masam na jikin ɗan adam saboda tsananin zafin to sai sa shi ma shi kan ba su wato baya sauki wajen abin da sai wani sauran da za a ce ne sai wata kamar ta ɗin kan na sarari a sabar shi ne kankanci da wulakanci duk inda shi kan yake da aljani ne kai mutum ba na'am kuma ƙarfin mutum bayan aljani daidai da a ce mutum ne yake da damar da aljanni yake da ta ya da aljanu sun shiga wani amma da yawa kafin ka ga aljanu ya karo mutum in ka duba ka duba ka duba in ba aljanu wanda suke kangararru ba sai ka ga sai mutum ya takura masa ya ci zarafi kuma duk da haka wataƙila shi yana ganin wani abu da yake so ne a tare da kai kai kuma shari'a ta gaya maka yadda za ka yi ka shiga tsakanin ka da shi wannan shaitan din amma ba kai ba shi kuma da ya ga abu firi sai ya yawanci mata an kaga sun kamu da shekaru da aljanu to in ba ya saba in kan je bibi sai ka ga fitar da tsaraicin su ke yadda namiji yake sha'awar mace haka aljanin ma namiji aljanin namiji yake sha'awar mace kuma abu da mutum yake so ya samu ya yi da mace in ya ka aika da ita in ya aure ka shi ma aljanin yana da wannan filin nan na'am saboda haka nisan da kika bar kanki a haka to aljani shi kuma zai zo shi sa'annan bar ɗaki gidansu ne ba wai wurin ko bane da an gida za a su Allah yana ba da iko a inda suke an ake ni bar ɗaki ko an yi shi a wani sai an canja an dawo su da shi inda suke to shi kenan kai ka ce ka tarar da su amma sai Allah ya manzo Allah ya koya maka in za ka shiga da abin da za ka karanta dan karfi daga gare su ba ka yi sai kuma yanzu ka duba aka samu kangararren mutane aka samu kangararren shekaru na shekaru ayatul kursi kawai tana isa na mutane ko sai ka faru ayatul kursi ma ya ƙara sama a ci gaba da rashi zo ya ka mara da turjin sun kuma mara da turjin ta samu kuma kan kawari da ne ke kawo kuntum da amin da iblisa فارتقى بي الحرب حتى صار ابليس من جلدي ولما تقبل كنت احسن بعد ترى لك رزق ليس يحسنها بعدي saboda haka shekai yana da ƙasƙanci a kan ɗan adam irin na ƙarfin saurari shi yasa bokaye da 'yan tsubu da 'yan bori da 'yan dabo da masu boto dukkan su da suke rasina wa aljanu su suke ba su damar cewa su wasu domin Allah ya gaya mana da yake ba labarin annabi suka ce wa innahu kana rijalun min wa innahu kana rijalun min al-insi yaquduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum wa aqala hakika yadda lamarin shi ne رجال وسط رجال من الجنس نعم وسط توكل متعني يعودون برجال من الجنس وأنه سنة من ألف دقا وسط متعني وسط توكل على الجنس فزادوهم رحمة ذاك كنت من روسي تي in ya zo zai wuce ta wani waje sai ce ina neman tsarin shugaban aljanna nan ya hana yaran su kada su taɓa to wannan zai ƙara girman kai amma in aka zo aka jera aljanna yana son zaman lafiya sai ya yi shiga in ta na'am in kuma yana so ya tsira kawai ba zai iya shiga irin taka ba zai iya yi maka shiga mulki ya zo ya wuce su sa Allah sun sallama ya ce kada ku dinga amincewa da mulki ne ko mulki ne aka gani a gida to a fara neman tsari daga kiki daga shaitan tukuna domin ya faru a lokacin kan sun ma wani ya yi aure ya shiga gida ya ga mulki ya kashe ta a shi ce kuma da kashe yi kashe ta kashe shi akwai aljanu wanda suke zuwa a surar mashigai akwai aljanu da suke zuwa a surar kayankaru akwai aljanu da suke zuwa a surar bakin kare akwai aljanu da suke zuwa a surar kyanwa akwai aljanu da suke bin iska akwai aljanu da suke zama wani abu daban akwai kuma aljanu da su a haka suke yadda Allah ya sa aljanu su amma ba a ganin su amma dai dukkan su suna ɗaukar mudarar za su iya ɓacewa ba ga su ba wasu ba za su taɓa iya bayyana ba wasu kuma suna iya bayyana kuma a cikin su akwai dabbobi wanda a garba su da ba sa canjawa su koma wani abu daban a cikin su kuma akwai masu tsira aljanu irin ta mata mutane amma kuma suna iya tsirewa su zama dabba akwai da kuma iyakacin su a yadda suke haka suke ba sa canjawa sannan duk inda aljanu ya kai aljanu sai ka ga wata tawaya a domin sai ka ga kudurwa aljanu ka ganta ba ana faɗa ƴar ɗan ruwa ba mm-hmm. in dai ɗan ruwan da shi ne faɗa akwai shi to aljani sai sai sai an ce sai ka ganta ga kyau amma kuma ga ta da kyanta da komai amma mace ba kamar yadda shi ne cewa ga gora sai dai tsutsa sai kuma ka ganta da dila to kuma a kan a ce ga mace ga dila ya halatta ko ko wai shi ka samu ko kuma ka ga idanta da wani irin abu ko ka gan shi da ƙaton kai ko dai wani abu makamancin haka ma'ana dai cikar su ba ta kai irin cikar mu mutane ba dan kar wata ka ce ina ma dai da kai a ce aljani to wani subhanahu wa ta'ala sai ce ibadu innaka min as-sabirin فاعرض منها كما تتفق عن تتفق ركعة وفقر في النبي من الصالحين فعن قال فأنزلني إلى يدي وعن قال إنك من المنظرين قال قل ما أولئك إلى أخبرتك من صراطك المستقيم sirata kan gaskiya ke nan farki Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake daidaitacce kamar yadda mujahid ibn jabr ya faɗa Muhammad ibn Suka Allah ya karanta da rahama amin ɗaya sun tabi'ai wanda malamin su ya sauri wanda kuma an sallama masa a zuhudu da tsoron Allah da tsayuwar dare daga Abu Abdullahi Allah ya kare da a gare shi ya ce la'aƙaudan na lakum sirata al wai ta farkin Allah madaidaici a wajen Muhammadu Suka daga Abdullahi dan shi ne hanyar zuwa makar da wurin Hajji sai kayi shirin tafiya sai shekaru ne zai fara da a hanyar zai hana ka to wannan sai da an fassara kalmar da wani bangare na ma'anarta tabbas tafiya ta farki ne mai rikici amma ba zai zama an taɓa shi a nan ba shi yasa ibn jarir ne babu ya kalla da wannan ramar ne cewa sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a hankali min dalil a abu da yake gaskiya shine yayi wato sirata mustaqim ya kan nuna ce maka kawai da makan da wani amma na ga wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnad dinsa da Imam Abu al-Qasim ibn Abdullah al-Tabari al a cikin sharar usul i'tikari ahli sunnati wani jama'a a asar mai lamba dubu ɗaya da uku ta hanyar ali ibn abi talha wanda shi kuma imam ahmad ya rawaito daga hashim ibn al-qasim daga abu aqil as-sahabi abdullah ibn aqil daga musa ibn musa ibn musayyib daga sa'id ibn abi ja'd daga sabirata ibn abi al-hakim ibn abi fati na ga yaku wannan hadisin wannan yake a na ji Allah sama yana cewa inna shaytana a'la min adam fi aturdihi kullaha imam an-nasa'i ya rawaito shi a cikin kitabul jihad a cikin sunan babu malam ما ما ما باب ما لمن اسلم وهاجر ولا عين سامي ابن الاثير يا كاشف اسم اصل الغابه da imam da ya kashi shawarar iman da sauran malamai imam bukhari a cikin tare tare da kabir ta hanyoyi daban-daban wata hanya tana karɓa wata kamar da ibn al-qayyim Allah ya tsara rama a cikin ilasatul labar ya rubuta shi wannan hadisi ya kashi a cikin hujjojin da suke nuna haramcin kiɗa da yake cewa inna shay'a inna shaytana ta'ala ibn adam bi awwal ma ilatul lahfan min ah, shaytan ba a wancan ba shaytan yake cewa abin da za su cewa ya ya zauna ya da shi ya dukkan dan adam ba da islam ya zo ya zauna ya tara hanyar musulunci in za ka musulunta ya ce a tuslim wa tazaru dinaka wa dina abai musulunta za ka ba addinin iyayenka da addinin ka ba a samu ba sai mutum ya saba musulunta فقعد له وقعد له بطريق الهجرة سيدكم عند ذاك الهجرة في سبيل الله وتدعو أرضك وسماءك كتاش كبر كسر ننتاك كتمر ننتاك وإنما مثل المهاجر كالفرد في الطول أي kwatankwacin mutumin da ya hijira wato kamar kwatankwacin dori ne a jikin igiya ake masa talala sai ya sai zo ya gudu فعصاه وهذا سنف يقساه في اجل الهجره ثم قعد له في الجهاد سير يزون كاهل الجهاد في الجهاد سيتي اتجاهد وهو جهاد النفس والمال جهاد الدنيا فدرين تقاتل فتقتل zuwa za ka kai yaƙi a kashe ka fatun kawun mar'atu wa yi samun ma a je aure matar a rabe dukiyar taka ka a samu ja ka ga kenan la a akudan na lahun sirata kan kudin duk wata hanya da ka gani shaidan ya yi masu رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل min mu. duk wanda ya saba wa shaitan a duk hanyoyin da ke yake masa hudu ba fa ba ta kana abin ala la ya yi mutila aljanna kuma ya mutu to Allah ya dora wa kansa cewa tabbas ya shiga da shi aljanna wa in kutila kan haqqan Allah yi yukira aljanna in mutum ya fita yaki aka kashe shi to Allah ya dora wa kansa tafaddulan wa takarruman aka kashe aljanna wa in tarika in kuma ya fara cikin ruwa kan haqqan Allah an yukira aljanna zalim ya kabira aw waqasatu dabba ko kuma dabba ta kare shi ta kashe mutu كان حقا على الله يجمع الخير حجة يجري ثم لآتينهم من بين أيديهم yang خلفهم لآتينهم من Pada أيديهم فلا تجد تلك خمس شكا نعم من بين أيديهم هذا رسولنا wasu malaman kamar Ali bin Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi bin Abbas bin Kasir ya kawo yake cewa ai fi akhirati baina aidihim ala ini ومن خلفهم الدنيا الإنسان سبعين وأنا أيمانهم أي أشبه عليهم أمر دينهم زنزو بنجر الديني sai sa su ta kawo bidiyoyi wani shama'in kuma zai sa su ta sha'awar sabo kun akwai ɗan bid'a da ya haɗa da sabo akwai ɗan bid'a da kuma bai cika aikata wani sabon da ba baya zina baya kaza amma dai yana ta tsirka bid'a sabo to shi ma dai ya haka kenan kamar yadda wanda yake sabo ya faɗa ko wanda kuma yake haɗawa da ba da wasu kuma suka ce عن أرواحهم لا تنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ذكر غير القرآن ولا تجد أكثرهم شاكرين وكنا أبدا شيئين لك آيات سوى أكثر سوى الله قديس عن مساعده وأصنع بنيانا kuma fa abin da ya faɗa kan haka ne ya ta ubangiji bai gwada shi ba sai ya ce ka tafi faman tafi aka min mu السن آية الإسراء فإن جهنم لله قال فذهب فمن فبئك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مرفوضا الله يجزيك كيف من تجعلك منهم ومن توليك أسس فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أتى الله قال الحق والحق أقول لأملأن لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين التي يجزيك والحق والحق الله يجزيك كريستيان أقول ما كريستيان فلا وما يرزقني نفسك جهنم الذي ويرزقك منك فلا حتى أن لا يقاتل وكبكبوا فركبوا فيها هم daddanna nasu a cikin ta ita wuta su din walrawuna da kuma batattu wajen rubu bi da azuma ma'un da duk gaba ɗaya ya rage na da wani sojojin sa ba gida kare kenan anan Allah ya yarda cewa yadda ya faɗa in za a samu mutane da yawa ba su gode ba shi yasa Allah a cikin suratul sarri yace wa qad saddaqa alaihim الآخرتهم هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ Allah ya ce wa laqad saddaqa alayhim iblis dhannahu hakika shaytan da ya zartan zai samu mutane da yawa to zartan sa ya karkata akan mutane marabu fasabahu sai suka bi shi illa fariqan min almu'minina sai kadan ne cikin mu'minai su ne fa ba su bi shaytan ba Allah ya ce ma kana lahu alayhi min sultan wa in ka bishi dan ba shi da wata hawa kan su illa lin alama man yu'minu bil akhirati min huwa min habisha kai hawa da suka fata ba shi dan ba shi da bawa kan su kawai dai mun ga dama ne ya fitar da ilimi zahiri na cewa waye zai yarda da ranar lahira waye kuma zai shakka ubangijin ka hakika shine mai kiyaye komai Allah ne zai kiyaye ka idan ba za ka bishe dan ba shi yasa Allah ya ba ku. ya umarce mu da za mu karanta alqur'ani ne a'udhu billahi minash shaitani wa idza qara'ata alqur'ana fasta'in billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce idan za ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin tsari daga ubangiji minash shaitanir rajim daga shaitan wanda yake la'ananne jebabbe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jefe shi daga rahama Allah innahu laysa lahu sultan الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه kadai tana kan wani da bi da ta حديث هذا بقى في مسند الإمام أحمد الإمام أحمد يا رب في مسند حديث يجب وجود انتقص سبعين ريال هكذا الإمام البخاري يا رب في عن أدب المفرد حديث يجب لا تدريب يا رب في تاريخ الكبير سألنا الإمام أبو داود يا رب في سنن كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح باب da yake بان akan addu'ar da mutum zai sa hadisi na dubu biyar da ɗari dubu biyar da saba'in da hudu haka al'imam ibn mada ya kashe a cikin kitabun du'a babu ma ya kudu da rajul idan asaha wa idan amsa babu da yake bayani akan addu'ar da mutum zai yi in ya waye gari ko in yamma ta yi hadisi na dubu uku da ɗari takwas da saba'in da ɗaya da sauran malaman hadisi ta hanyoyi zuwa ga wato abdullahi ta umar allah ya kare da a gare ya ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi haula da da'awa hadisi ingantacce yace madara sama baya daina yin waɗannan addu'o'in hina yusbihu wa hina yumsi in ya waye in ya tashi kuma in yamma ta yi ga addu'a sai ta wuce na'am Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah Allah ina roƙonka ka bani lafiya cikakkiya a duniya da lahira lafiya a lahira shine Allah ya baka shi da lafiya a duniya Allah ya inganta lafiyar ka ta jikinka kuma inganta maka addinin ka mun zai saukar da masifa kar ya sa ka اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي الله انا روحك كيابي من كيمون ربك in za ka saukar da salon su kar a haɗa wal afiya ka ba sauki fi dini a cikin addini na kada ka samu cikin bid'a kada ka samu cikin masu shirka kada ka samu cikin masu sabo wani riyaya da duniya ga wa ahli wa malami Allah ka bani lafiya a cikin iyali na da dukiya ta wani sai Allah ya ba shi cikakkiyar lafiya amma kullum yana hanyar asibiti matarsa ko ne ko ya akwai bawa Allah da ga talauci wallahi ya faru a karnar abin tausayi gashi kuma 'ya'yansa dukkan su da diabetes yake haifar su lokacin da aka yi za a yi musu shayi za a musu kaciya aka ce to akwai alluran da kullum sai an musu kowace allura kuma duk kaza aka yi sabon mutum kawai sai ya yi to ko dai a basu ba a musu shayi ba ko a samu masu alheri su taimaka wa 'ya'yan ko kuma dai ba a sanya yadda ko a musu kaciya su kaga dole ka roƙi Allah ya yafe maka ya rangwanta maka kuma a inganta maka lafiyar ƴaƴanka hmm. wata ran Allah ya jarrabu wani dan da rashin lafiya wala sai ka wanda uban ya samu rashin lafiya yanzu wani abin sosai kwanan nan ina nan wani bawan Allah ya zo da wani kyan rashin lafiya kamar da na gaya ga yanzu an kai lokacin da wasu mutane sun ɗebe tsammani daga samun kyauta daga mawadata sun dawo don almajirai masu masu karantar ba da ka tashi da karatu sai wani ya same kai gaya maka kuma wani daga ke ke matsalar wani ila yana da ƴan uwa za su taimaka masa sai ya kawo su na maganar ci ya rasa ne ko shekaru shekara na ne to Allah ya sa aka haɗa shi da wanda za su aka dinga kai shi asibitin ido na maka in ka gan shi mutum ne mai addini iya yadda za ka ga addini karewa kuma yana ta gwagwarmaya wajen neman abin da zai ba su yi abin tausayi ya daɗe yana zuwa ana so a yi wa yaron aiki saboda ya kai shekara ɗaya yaron na haihuwa amma baya aiki shi da uwar sun tsaya a kansa gwargwado yanzu daga ƙarshe sun je likitan ta kalla ya ce kansa ce sai dai a kwakula gidan to dan Allah ne ka cewa dan karin sai dai ka kai shi ka magana ya aure sai wani ya ba ya magana saboda duka a ce mutum ne ɗansa yana kallo da ya haife shi zai yi murmushi wani abin ya faru ka san yaro yana murmushi ka je yana shiga zuciyarka a ce kuma kai za ka kai shi a babu da masa ido ya taso a makawa ko shekara ɗaya ne ba to duka roƙi Allah kada ya jarrabe ka da irin wannan shi ta wani addu'a ko dan ma ka samu ka samu ma lafiya ba ya kamata ka yi ta kai ko a ce ba lada ba balle kuma kai ga lada ga suna ni ko in ina na bid'a suka ba sa ba da shawara akan yadda suke da kokarin yin wuri zai sai su dinga yin wannan addu'a ne kullun da safe da yamma yanzu mutum nawa ne suka da ra a ce wanda ya ta yau da safe ya daga hannun gani sai an yi kunya wa qalilun ma hu wa qalilun ma hu ya inni as'aluka al-afwa wal 'afiyata fihi wa dunyaya wa ahli wa mali kakka tambaye da kace da rubuta maka ka sai shi muslim an fita waje akwai ta cikin azkaru sababu masa na'am ka sai shi wanda yake da fassara ma da turanci ko da Hausa har da translation da yanzu sai da ce da Allah addu'a da nake so kaɗan an da ibraka kaɗan rubuta maka to ga je ka tafi da musulmi kuma ka nemi wani ma ka biya shi koya maka in baka biya na'am ko yau abdan wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma sir aurati Allah ka sitirce mu al'aurata shi ne in kana ma Allah ya sauka da rahama sai har a rai har da kanka ka yi a kuma ka fi da mutunci da Allah yana hana hmm. kuma yana wasu kai ne kake da da ba zai maka ba to amma ba sai dan kana cikin darasi amma ba wanda zai gane kana cikin wani yanayi da a ce in mutum ya yi sako ana ganin shi a fuskarsa da wasu da ba za ka iya fitowa ba ba to amma su Allah sai maza ba sa ce wa an rawati Allah duk tashi hankalin da nake ba ma shi Allah ka amince min da tsoro kada ka zama masu rashi ko mutum da zai iya fitowa sallah ba yanzu haka abokin mu yake gaya mana jiya shekara yaushe ne juma'a jiya ko muna magana ta wasa da shi yace ai dab da zai tafi masallacin juma'a a kan SSS suka bugo mai wajen to a ba a hankali ana fara za ka kawo haji ya ce to a kawo sai Allah zai kiyaye amma za a kawo a kashe mu na sallah hmm. ka ji tauhidin a ahli sunna kun wani ne wallahi da to sallah ta shi kenan wani malami shi manyan malamai amini kuma dan uwa da kai masa ziyara bara a Bauchi sai ke gaya mun yace in sai suka zo suka ce masa wai fara kada a tuta hannu kada a yi tafi saboda akwai cikin report da yake nuna za a iya kawo farmaki ya ce ala ga wata rawa abin ke so da ku ku ci gaba da kokarin kiyaye lafiyar mutane kuma ku je ku kiyaye ofisoshin kuma ku yi addu'a Allah ku ubangiji ya raba mu da wannan musulma amma mu menene namu a duniya da ba za mu so mu mutu akan tabarfi bai so ku zo mu yi sallah ba mun fadakar da mutane ko da ya rage mana na jin daɗin rayuwar duniya ya yace ba wani ke so ku ci gaba da yin aikin da aka dora muku na alhaki kiyaye rayuwar al'umma mu ma ko ku banku kuma da namu spiritual abin da za mu koya shi protection idan abin ya zo mana kuma da ba da kake nema ne a rayuwa in ba ku mutu akan barkin Allah ba Allah ya shirye mu ne masala amin wa amin da wa'ati Allah ka ta da ni daga dukkan wasu nau'o'i na Allah ya kawo ni min bayyana Allah ka kiyaye ni ta gaba na tunda shi kai ta ce min bayna aidi da ce na min bayna aidi hmm. kun ga abin da samu ka wuce ina idan mu fara fassara wannan aya wa min khalqi Allah ka kiyaye ka tun tunda mugun ya ce bi ta baya na'am wa an yani ka kiyaye ta bangaren dama na saboda na san yana nan wa an shamali wa an shimali hmm. Allah domin kace shamali da bi fatan shi ya zama arewa in ka ce shi ma kuma hagu ke wa an shi ma kuma Allah ka kiyaye ta bangaren haguna wa min fawqi Allah ka kiyaye ta sama na wa a'udhu bi 'azmatika an uqtala min ta'zim kuma Allah ina neman tsarin ka kada kuma a kashe ni ko a mutu ta kasa shine wakilu min jarra ce bi ma'ana kada kasa ta zage ta haɗe tunda in shekarar da ya cutar da kai kasa ta haɗe kuma kaga a cika da kai hmm. Allah ya dace wannan hadisi kamar da faɗa Abu Dawud da Sa'id ibn Majah da Ibn Hibban da Hakim sun rawace shi kuma ta hanyar rubatu da Musami bayan Allah ya kuma Allah ya kare da amin shi idan haka ɗan uwa da wannan sai zanto mun fahimci me ake nufi da wannan ayoyi ko kuma sun hana al'umma mal'ura da man tabi'a ilmu لأمن لأمن منكم لأمن لأمن لأمن جهنم منكم منكم أجمعين عن الأنصار آية فقط من قريب على وكالسة ومن يسوي على الجماعة أبا بسبيبا سبيبا دوا بسم الله بأنا بسم الله sai wata muka yi bayan jiya har da suke yi gobe Allah da abin da yake common ba sai an tambaye misali an tambaye ka ce shi ko akwai wani abu misali a garin ku ne saboda ci gaban da aka samu in dai ba wani abu da kake ganin zai amfani a wajen nazari ba abu da ke tunanin za a iya hawa shi kawai ka tsaya shi haka ya rika muka ce ko akwai wata shawara ko wata magana ko wani sako na musamman da kake so ka bayar Wata zai ce ko mun ce akwai wani abu da aka ce eh wallahi kuna kokarta wannan duk na ga abu ne da ba sai ya faru ni na ku ba da muhimmanci aka amince a matsalolin in akwai wata matsala musamman da suke ci mara zuwa guda ko daga gare ko daga system nan a baya za su ce mana amma da abin da yake da ai Allah ya saka an ce ka fito wani sako da yake ka na musamman ai Allah ya saka ka alheri wallahi mun ji daɗi mun gode dama abin da ake zato kenan wanda muke buƙatar sabanin haka ko kuma akwai wani abin da ta san cewa ba zai yi ka iya faɗarsa a takarda da ko kana jin nauyi ko kana jin kunya ko kana so ne ya zanto naka ne kai kadai har ma za ka iya ba da fatar ka to sai ka rubuta shi kuma wannan na goma na wajen fatar ba dole bane hasali ma ba lalle mu kalle shi a sai in mun ga wani special abu to sai mu ce to bari mu duba wannan matakila ta yi in wata shawara ce mu gane ba mutum ko mu ce yaya abu kaza kuwa ko kuma in ya yi wani ishi wanda yake buƙatar attention ɗinsa sosai ko yake buƙatar clarification inda dama sai mu nemi mata amma ba dole ba ne ba is optional sannan za ku kuma an raba ba mata da su ma to su ne wasu mun gani sun yi shi sai a ta ai wallahi mun ji dadi Allah ta ka an yi karatu da ba ai an yi karatu ina ba su ce wani abu wanda yake ba ba ba dole inda ba ba shi takardar nan ba za a iya gane shi ba sannan inda har an gama cewa yanzu a ba in ba a gama ba kuma to gobe da Allah sai a shi insha Allah. Masu كبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنت بارك أرجوك أي وكيل الشيخ أبو بكر السلام على رمى في الزكاة wanda ba su da na suna da wannan tafsirin alƙur'ani mai girma a gari a masallacin headquarters na kungiyar jama'atun dalil bidiya a cikin garin ake wa

ba kowa insha Allah wannan babban bankin ciki da aka yi akwai za a kan lafiya ka to don haka sai mu sa kai musamman zami wajen cin wannan bakin da aka samu Allah ya samu dace aka kuma kwashoniya kamar yadda malam ya ba ita karkai da san ko wani abu yi wasu mu da suke cikin academics sun san da question ana ba da ita ne domin inganta wannan abin da kuke yi ina ne matsala take sai a gyara ina ne domin daɗi ba sai a murza abin ya daɗi ya cika a samu lada inganta shi ma'anar da gidan kawai kuma ne kuka duba kuka duba za mu tun da ake zuwa ba su bai haka domin ma a kwamitin mu da muke aiki muna da bukatar duk stakeholders shi isa ma da ya bugo ya ba ku wato sai da kuke da za a gaba ta da wasu abubuwa don haka shawarar tana da ko da matarka ko da kai ko da wani abokin ka da kasan baya na za ka bashi ya yi tsokaci dama ya zuwa ya ci da sama da ya ke gabatarwa to mai zai faɗa akan malu ba zai wani eh, idea ko da zama wannan shi ne kuma a zahirin gaskiya har ila yau su san cewa wannan in ba ka bukatar ma a gani kuna nan a gani kamar da malam ya fara ba ni da gani ku so ne a gani malam shi ko na zama ba yi ba sai dai ta kwamiti ya kuwa sai dai ka ta to wannan shi ne ma'anar kristoniya da ake ba da ita sai da haka wanda ya nago su san ko sai su haka to abin ba wani matsala ba insha Allah Allah ya taimake mu to rubuce idan an karɓi wannan musulmiya ta iya shiga yau kana iya ba da zakariya ko ka bani ko ka kawo ta sai wani malam na hashi idan baka shiga ba da malam da su gobe inda muka same su guda ɗari biyu da wata a samu sun dawo sai a tantance sai kuma a samu rahoto insha Allah wannan ko za ku samu feedback wato akwai evaluation mutum ne kake koyar da shi ya za ka gane ya fahimci abin da ke koyar da shi sai ta da yin waɗannan hanyoyi wani tare da yake suna ko kuma wasu sai suka mutu majority suka yawa tare da yake ma'ana ba to an yi haka shi a cikin lafiya kuma suka ta to ma'ana wata shari'a ce ba su da wani abu da an ba wani kuma wani zai iya rubuta sunan sai ko wani abu ya a ba wani abu da za a yi da kawai in kana da bayani ma wanda yake ta shafi waya ka iya kira malam tsayama ka sa kai karanta mishi takardar da ta rubuto ga abin da su ga malam tura ya ce ki open ba da shi insha Allah wani to ke wannan tambayar ya ce na ma salama alaikum na farko شيء يا يا يا إيه، يا وجبا على المنافرة كو يكين الحميد كو يكمل بيجينا الحديث لا تتغافل على شعب القاضي وما ما وأنا بالنسبة لي شيء ما رأى سأل شكر دعوته شيء ما رأى وسمع لنا شيء في وقتي بعض السنة أدرس معك يا akwai gurbin haka ko wani in na shafa'i duk idan samu shafa'i ne to sallar da ta wuce ba wata wata don sake tambayi shi a wanda ya kamata ka shi ne in dai ka san za ka yi wata sallah gaba dokar ka wuce sai in kai kake da mutane kuma ka a addu'a kai su da a da kai to sai kai sai kai kuma malik in ya sallah in ya koma gida sai ya kara ka a sai ya kashe wata mutane sai ya ci gaba da sa. in ya gama kuma sai ya wuce nisa tunda ba za mu kira ni laila ba a wuce biyu a dare daya to sai ka kashe shi da wani wuce da wani wuce da sai ya zama shari shari sai ka ci gaba da sallah a mai wannan tambayar an saka ka kai ma mai wannan tambayar tambayar ce wasu yawa yana kai wannan kuma kusa da su ne makotansa idan wani al'amari ya zo musu ko na ko wani bakin ciki ba su kira sunan Allah kai tsaye suka kira wasu ne wani irin kira amma bai kira sunan wanda ake kira ya ce to malam shin haɗewa wannan ba Allah shi ne a ce kar kira wani kira Allah ba eh, wannan mun yi bayani gaskiya a lokacin da ke gashin shirka eh. mun faɗa sosai ne lokacin da kowa ya nan amma da ka abin da ya haram ne mutum kira sunan wani Allah a da Allah kadai ka kira sunan sa. Isar da zai tura wa kwa kuma fasa ta an ka fasa yin gida, wai da wata an ka fasa da fasa da la, wata kula da ne ka sa a wani bi, saura sai a kiyaye kira wani Allah shirka ce karama, sun ba ba ai. Mai tambayar da ce, Malam na ji wani ɗan shi'a yana cewa, sai na Abubakar Rafi Allah wa'ala. shi ne farkon ɗan ta'adda saboda shi ne farkon wanda ya fara kashe musulmi masu kalmar la'ira a illallah yana nufin ba su biya zakka ba shi ne ko abu ne to shi a na'am sun faɗi ma abin da ya fara sun ma da ya annabi sallallahu alaihi wasallam sun ma kuma yanzu har ta kai ana iya samun ka kaje a cikin ka gani ma a fili. ga a Iran ga su a Iraq ga su a Lebanon ga su a Syria ga su a Bahrain wani yana cewa salawatullahi wa salamu alayka ya rasulullah dan shi'a amma ya tabbata magana wanda ya shi kuma jinin ta ya da ita ce akhta'ta a kabira da annabi bai yi astaghfirullah alazim sako sako ba a baki na ba ya ce wai annabi ya yi kuskure babban kuskure wai da ya mutu bai yi wasiya ba kuma kafin na bakai da sun ce ya yi wasiya ka ta fuka ba al'umma a cikin kaza an ta ta tabi'ata hadhihi al-umma wa balbalat hadhihi al-umma wa daya'a hadhihi al-umma wallahi kuma ana insa sa'annan sun ce sun ci mutuncin annabi sun ce ka dau annabi ka dau Husaini sai ka ga Husaini ma ya fi annabi wanda suka ce ai ba wani abu bane ɗauki mana waye baban annabi sun ce Abdullahi waye baban Husaini zai ce a ne ga to bangaren uba kaga kenan Husaini ya fi tunda su sai na Ali kowa sai ka ce to ka ɗauko ɓangaren mahaifiya wace ce mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ana amina ta ce wace ce mahaifiyar husaini babu ma yake babu da sai da jinsa ya min janna wannan ba cin mutunci bane da takarci kuma sa'an bayan kuma cin mutuncin annabi ya wuce a ce matansa da ya fi kauna karuwai hausa da aisha gashi a cikin tafsirin ummi wajen faɗa na tabu ma ya ce ba abin da ake nufi in ba alfasha ba da kuma ya ce wala yuqiman al hadda ala fulani kuma dole sai mahadi in ya zo sai ya tsaye da haddi akan wancan wai yana ya ni Aisha yana ni Aisha Allah ya kare da gare kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya ba sai sai su malamin su ya wanda ba shine mahadin musulunci da manzo Allah ya bayani ba to sa mu kuma da haka sun gaskata Allah da yanci sun ce ubangiji mantawa bai san haka su sai na abokan rasu da shi yasa ya sa suka zo sai na sai suka zo da manzo Allah daga baya suka nan mu gwaba da yaro hmm. sai suka ce albadawi wata sifa ce ta Allah ta'ala Allahu amma yakunu don ko muna da tattafai da hujja da dalili wanda duk muna faɗa a wuraren da muke lacca a kansu muna kotun da references muna karantawa shi yasa amfani ku idan da social media kenan bayan da muka yi wani silatoci a kan a kan shi'a sati sati aka dinga yi an gayyaci da ilimi da malamai ni sokar din da aka bani shi ne a ahalin bai tsakanin ahalin suna da shi'a kuma gwargwado a ciki na tattauna akan irin da kai tsakanin suna da shi'a na ɗauko matsalar sosai kuma duk maganar zan faɗa na cewa littafi ka zan ciki na kaza shafi na kaza an hadisi ne wani da wani sun rawaito shi ga matsayin sa dan kada ma wani ya zo ya ce ai an kawo wani abin da ba a yi bayanin sa gwargwado kuma haka ba almai suka yi tattalin yin jami'u a malin sani alhamdi mala abdul mutare haka da sauransu to yanzu da kuke da social media Allah ya yarda abin da aka yi za mu sa su dinga turo mu kuma tace zai dinga ya yaɗawa yana cewa ya wani sha ta sai ya kama samu ta ke da wai a yi musu na zafirin da za ta da mu fa hada da Abdullahi qasimatu zahiri yanzu a ce wai abu wai manzon Allah ya ce Abubakar yanzu ya zama shi ne zai je gaje mu bayan ya mutu to eh, lalle wannan rantsi da Allah musiba ce ya karya kadan baya to wannan zalunci su ne da amma suna fara kuma ya gudawa ma haka ce, kuma ta sha ba haka suka suke sai na bakar da kashe wani musulmi ba wanda suka ce ba za su ba da zanka ba sun yi inkarin abin da yake ma'alum ne da yake bin darura na ga kuma cewa duk wanda ya musu abin da Allah ya ce da hankalinsa da ilminsa da saninsa aka tsayar mai da hujja ya yi to ya fita ya bar musulunci ko za su ya ce wanda ya mace a kashe shi kuma sai na wakar sai dai ba su notice kan cewa Allah ya haɗa sallah da zanka. وإذا سكبن سلا سكبن زكاة كيسا تأكد هذا يصبح إن تروا قام الصلاة وآت الزكاة فقد يسلم إلى ربهم مفهوم مخالفة إن إنكم بسجوبة بسجوبة الله بسجوبة الزكاة فأي أكيس فإما تتقلنا من حق الشر المهم مكافة لعلم الشر المهم مكافة لعلم الشر المهم سبحانه وتعالى su da ba kuma ba ta wadda shi a shi za a yi mamaki su a cikin su da ba addini na zaki da su ma kullum in za a zauna a sallah ban da shi a yi inda ya cika ran shi a siyasi da zai na aure sai ya ci karanta addu'ar sanar mai quraish Allahumma al'an sanar mai quraish wa yi ma. wai ana kafin ya goma a kan quraish da ya ayyansu mata guda biyu يسلم أبو بكر أمة حفصة عائشة ألا آية ذات سيدنا أبو بكر أمة حفصة عائشة سوكم عليه من الله ما يسلم نعم الله أعلم kwanaki an tambaya da turanci Allah ya samu mai suka kawo tafsir na turanci a ga wannan matsala ta arewa dalili target audience a sauraron wannan kalmar hausa suka yi to shekaran jiya wancan wani ba san a ya rubutu aka ɗan gurgura aka hamsin to yau a karamar da mu gara da na sa kawo ko shari'a idan za su da yana nan sai ya sani ya rubuta tambaya ne da yarbanci <laughs> a amma a cikin gaskiya abin da ya gani mashallah zuwa kuma wannan wata zauna da ya rabe ya mana idan gobe Allah ya kai mu mai translating sai a gaya mishi kuma ga yawa to baka tambaye ni ko na ni to a Allah sai ka ruwa to bai wa Allah ba a kin tabbata ha eh, a sa kuwa aha ti ba ah? <laughs> Inshallah, we shall proceed on that and uh, tomorrow, God willing, the man who asked this question, if he's around, there's a question there, there and we should, uh, attention shall be taken care If not today, some other time, inshallah. And uh, tambaya ta gaba a nan ita ce wannan malamin tambaya ce ta mace. Sannan kuma an kawo ta an agaji da ya kawo na ah, wannan mai tambayar ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ce mai taɓa zuciya ta ce tana da mijinta mijinta zai nan suna saman lafiya shi wannan muna da ta su a aji ta insha Allah za mu sata a cikin wazin gobe mun san an kawo na karon gaskiya da yawa a wajen tasirin ba kuma neman maslaha hmm. da kuma zaman lafiya da ci gaba da rayuwa kawai kamar yadda Allah ya hukunta shi ne ya yasa mata suke so da Allah a ja hankalin bakon musu al'amura kamar yadda kuma wasu daga cikin ku sun rubuto takarda ta hanyar karnin su hmm. ko muka zo samu takarda an kawo cewa a faɗakar da mata a kan abu kaza kuma za ka ga ya ce matar ce ta za ta to akwai abubuwa na shawarwari da insha Allah gobe za mu haɗe za mu gane insha Allah inda wasu tambayar a kan za mu zuwa sarki su yi to mu ba mu sai da akwai kafin ci na sai tambayar ya ake a wani sihiri sihiri da an dogara kan da ce na rasu kara su da shi an sa sai ba ta sai an samu lokaci insha Allah to masha Allah malam da ta kana kai nan malam zai dan ja hankalin mu a bisa abu daya kamar yadda muka yi sanarwa jama'a cewa idan muka duba masallacin mu akwai ɗan deficiencies da suke jiki wando ko ba ma bashi ba gama cikawa da sauran